Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni. Ni dai suna na Ali Raps unguwa uku a labaran namu na yau kuwa. An bayar da rahoton cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta cimma yarjejeniya a yanzu da ƙungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid domin ɗaukar ɗan wasa Jawo Felix a matsayin aro na tsawon kakar wasa guda. Euro miliyan takwas shine kuɗin aron da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona za ta biya domin ɗaukar ɗan wasa Felix. An sanya maganar zaɓin sayan ɗan wasan dole. Fahimta Barcelona na son cin mai yarjejeniyar ɗaukar ɗan wasa Jawo Cancelo da kuma Jawo Felix nan da kwanaki masu zuwa kamar yadda Pedro Gap ya bayyana. anan kuma an tabbatar da cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest sun yi ta yin baki na kusan biyan euro miliyan 35 da ƙari ga kungiyar kwallon kafa ta Yesu manako domin siyan dan wasa Yusuf Fofana inji ji The Athletic FC. Wani labari ya bayyana cewa kungiyoyin Fulham da Aston Villa dukkansu suna sha'awar ɗaukar ɗan wasan da ya lashe gasar cin kofin duniya tare da ƙasar Argentina. Gonzalo Montiel an bayyana cewa ƙungiyarsa ta Sabiya ba za ta amince da tayin ba da aransa ba kuma za ta karɓi tayi ne domin sayar da ɗan wasan kawai inji ji Gaston Nadal. a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta mika ta yin biyan euro miliyan 25 ga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich akan neman siyan dan wasan bayanta Benjamin Pavard. Yarjejeniyar ta kasance mai wahala saboda yawan bukatar da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich take da shi akan dan wasan. Amma dan wasan ya dage saboda har yanzu yana son yaba kungiyar ta Jamus inji Fabrizio Romano. An bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ta shirya sabon zagayen tattaunawa a kan yarjejeniyar siyan ɗan wasa Mohammed Kudus. Yarjejeniya kan sharɗan sirri na kusa da kammaluwa amma ana buƙatar tattaunawa ta ƙarshe. An bayyana cewa tattaunawa ta zahiri tana gudana tsakanin mahukuntan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax da mahukuntan ƙungiyar ta West Ham. Ba a cimma komai ba tukunna amma ana ci gaba da tattaunawar. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ta amince da cinikin ɗan wasan tsakiyar ƙasar Sifaniya Gabri Bega akan kuɗi Euro miliyan 36. An cin mai yarjejeniyar magana domin biyan Euro miliyan 30 da ƙarin Euro miliyan 6. Yanzu ana jiran yi wa ɗan wasan gwajin lafiya daga bisani ya sanya hannu kan sabon kwantiragi. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon gaba ta AC Milan na ci gaba da tattaunawa domin siyan ɗan wasa Marco Pellegrino daga ƙungiyar ƙwallon gaba ta Platinums. Ɗan wasan da aka haifa shekarar dubu biyu da biyu, dan wasan baya na tsakiya ne kuma shine zaɓi mafi kyau domin ƙara ƙarfin tsaron bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan kawo yanzu an riga an amince da yarjejeniyar sharidan sirri ana sa ran sabon tayi nan ba da jimawa ba hukumar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan ta yanke shawarar ɗaukar ɗan wasa Pellegrino akan zaɓi na uku a hukumance an kuma tabbatar mai tsaron ragaya Simbono ya koma kungiyar alhilar ta kasar saudi arabia a kan yarjejeniyar biyan kunshin kuɗi euro miliyan 21 ga kungiyar kwallon kafa ta sabiya yasin bono zai ringa karɓar fan 246 a duk mako a matsayin albashi a kungiyar ta alhilar ta kasar saudi arabia an bayyana cewa yana ɗaya daga cikin mafi kyawun masu tsararraga a duniya musamman irin rawar da ya taka a gasar cin kofin duniya ta ƙasar Qatar ta shekarar 2022 yasin bono ya lashe kofuna guda biyu na Yopa Europa link tare da kungiyar kwallon kafa ta Sabiya. Ya kuma lashe gasar La Liga guda ɗaya tare da kungiyar kwallon ƙafa ta Atlantico Madrid. An naɗa shi a matsayin gwarzon mai tsaron raga kuma mafi kyawun mai tsaron raga na Afirka a gasar La Liga a shekarar 2022. An bayyana cewa ɗan wasa Wataru Endu ya kammala yin gwajin lafiyarsa kuma yana shirin kammala koma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. liverpool za ta biya euro miliyan goma sha takwas da ƙari ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta stuttgart a kan ɗan wasan tsakiya na ƙasar japan mai shekaru talatin wanda ya sa mafarkinsa ya zama gaskiya domin burinsa shine taka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta liverpool leda a nan kuma an tabbatar da cewa ɗan wasa nicola Zaniyalo yana kan hanyarsa ta kammala sayansa a matsayin sabon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta aston villa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta galatasaray an kammala gwaje-gwajen lafiyarsa a yau an shirya kwantiragi kuma an yi yarjejeniyar cinikinsa a sama da biyan euro miliyan talatin an gama yarjejeniyar kuma an tabbatar da hakan. A nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta sanya farashin fan miliyan arba'in a kan ɗan wasan ta Johnson yayin da ƙungiyoyin Chelsea, Tottenham da Brentford ke zawarcin ɗan wasan in ji jaridar independent An bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea na neman ɗan wasan gaba na gefe na ƙungiyar kwallon kafa ta Lyon. Brandley bacola amma tana fuskantar hamayya da kungiyar kwallon kafa ta PSG waɗanda aka ki amincewa da tayinsu na biyan euro miliyan 35 a kan siyan ɗan wasan kamar yadda jaridar RNC Sport ta wallafa haka zalika a nan ma dai an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta shirya kashe fam miliyan 30 akan ɗan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Nuno Tavares a cewar jaridar Miro Tavares wanda ya shafe kakar wasan da ta gabata a matsayin aro dan wasan ba shi da makoma a cikin tawagar kungiyar ta Mikel Arteta. Ana sa ran Tabares ka iya sake koma kungiyar gasar Premier League a wannan watan. A wani labari kuma an bayyana roƙon Anton Griezmann ga dan wasa Joao Felix a sa na san koma kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Anton Griezmann ya roƙi Joao Felix da kada ya kawo cikas ga dangantakarsa ga kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Madrid. Felix ya harzuka magoya baya da dama da jami'an hukumar kungiyar kwallon kafa ta Atlantico bayan da ya bayyana cewa yana son ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Griezmann ya ce, "A baya na fuskanci irin halin da Jao Felix ya fuskanta saboda na tafi na bar kungiyar kuma na yi wa kungiyar barna tare da bakanta ran wasu daga cikin mahukuntan kungiyar." A nan kuma dan wasan da ya lashe gasar cin kofin duniya tare da ƙasar Faransa Benjamin Pavard zai iya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a wannan kakar. an bayyana cewa Pavard yana son zuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a wannan bazarar kamar yadda Fabrizio Romano da sauran kafafen yada labarai suka tabbatar. Manchester United ba za ta iya kulle yarjejeniyar ɗaukar ɗan wasa Benjamin Pavard ba har sai ta siyar da dan wasa Harry Maguire. Rashin tafiyar Maguire zuwa kungiyar kwallon kafa ta West Ham ya ba wa kungiyoyi irin su Inter Milan da Arsenal damar shigowa zawarcin ɗaukar ɗan wasa Benjamin Pavard. an bayyana cewa Pabat yana sha'awar barin kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich kuma shekara guda kawai ya rage a sa wanda hakan ke nufin Bayern Munich za ta kwammace ta sayar da shi don gudun kar rasa shi a matsayin ɗan wasa na kyauta. Menene ke faruwa abin da ke faruwa shine ka sanya wayar ka Baba Hassan data idan ka sayi datar Baba Hassan zaka wuni kuma ka kwana kana shiga kana fita domin sanin abubuwan da ke faruwa a sassan duniya. tare da bincikar abubuwan da ke faruwa a doron ƙasa a cikin wayarka. Datar Baba Hassan ba ta tsayawa, ba ta makalewa, mabugu da ƙari ba ta jin haushin mai yawan yin browsing. Ina masu burin ko da yaushe su kasance a kan TikTok, Facebook, Instagram ko kuma WhatsApp. To ku ne waɗanda ya kamata a ce kuna amfani da datar Baba Hassan. Yi ƙoƙarin sauke application ɗin Baba Hassan data a Play Store da zarar ka shiga Play Store. kawai kai satin babasan data bugu da ƙari za ku iya shiga browser wayar ku ku yi satin www.babasandata.com domin sayan datar mu ga masu buƙatar ƙarin bayani akan application ɗin babasan za ku iya tuntuɓar mu a wannan lamba sifili bakwai shida shida tara tara da zarar kun yi mu'amala da mu za ku tabbatar da cewa datar mu ita ce gwana da daɗin browsing.